والآكفة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da shidda ga watan oktoba shekara ta shekara ta ya nema Hmm? shekara ta dubu biyu da ashirin a muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirul umma yau za mu tashi shafi na talatin da biyar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim faslun min huququr ru'ati ala ra'iyatihim min hukukin ru'a ala ra'iyatihim daga cikin haƙoƙin ainihin shugabanni akan talakawansu an yunasihuhum ay yunasihuhum wa yurshiduhum shine su yi musu nasiha kuma su shiryar da su an gane ku talakawa su yi ma shugabanni nasiha ko kuma na'am eh su yi musu nasiha kuma su shiryar da su zuwa ga hanyar da yake shine daidai wa Allah ya ji alumin kada'ihim idan aka ɗau sulaman lil kada'i fihim kuma kada su sanya ainihin kasanya daga cikin kuskurensu in suka yi kuskure ya zama tsani zuwa ga suka a gare su wato bi ma'ana kada ainihin talakawa su sanya daga cikin kuskuren shugabanni su mai da shi ya zama tsani na suka ga shugabancinsu da nuna cewa shugabanni ko shugabawa na bai iya shugabanci ba ko shugabawa na azalimi ne ko shugabawa na dan babakere ne to kada sanya kuskuren shugabanni ya zama to tsani na suka shugabancin na'am wannan shuru'u ga hum bainan nas wa nashari uyubihim bainan nas hmm. da yada aibubukan tsakanin mutane inna zalika yuru tanfira anhum domin lalle wannan yana wajabtar da kore mutane daga gare su idan kana faɗin aibin shugabanni shugaba kaza yayi laifi kaza shugaba kaza yayi zalunci kaza to kaman kana kore mutane ne daga ainihin me daga wayannan shugabannin kana sanya mutane su kyamaci shugabancin sa sannan daga bayan mutane su fito su yi zanga zanga sannan daga bayan mutane su ɗauki makami na'am na'am wa karahiyatu ma yaqumuna bihi min al'amal min a'malin da kuma kyaman abin da suke tsayuwa da shi na ayyuka wannan yana sanyawa wato talakawa su kyamaci abin da shugabanni ke tsayuwa da shi na ayyuka sai zamanto duk abin da shugaba ya aikata ko da alkhairi ne sai ga talakawa sun mai mummunan fasara misali wayan kana haqqa kai ko da gaskiya ne abin da shugabannin suka yi sai zamanto duk abin da yana alkhairi sai a juyar da shi ya koma sharri wa yujibu adamu sam'i wa ta'a lahum kuma wayu yujibu adamu sam'i wa ta'a lahum kuma yana wajabtar da rashin ji da biyayya gare su an gane idan ana yawan sukan shugabanni ana yawan aibatan ambatan aibin su to wannan yana iya janyo wato rashin doka da oda yana iya janyo ko da shugabannin sun ba da umarni ko shugabannin sun hana wani abu talakawan su gibin wannan umarni din wa inna min alwajibi ala kulli nasihi lalle yana daga cikin wajibi ga duk wani mai nasiha wa khususan man yansuhu wallatal amr musamman ma wanda yake nasiha ga masu jagorancin al'amura an gane musamman man yansuhu wallatal amr musamman wanda yake nasiha ga masu jagorancin shugabanni na'am an yastamil alhikmata fi nasihati ya aiwatar da hikima a wajen nasihansa ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة كما يكرا زوا ga hanyar ubangijinsa da hikima da wa'azi wanda yake kyakkyawa fa in ra'a mimman yansahu min wulati al-umur qabula lil haqq idan ya gani daga wanda yake ma nasiha daga cikin shugabanni in ya ga ainihin wato amsan gaskiya ta ɓangarensa, sa yaga cewa shugaban nasihan da yayi masa ya gaya masa gaskiya shugaban ya amshi wannan gaskiyan idan ya ga haka wankiya da lawo da kuma jawuwa miƙa wuya gare shi ya zama shugaban ya jawu ya miƙa wuya ga wannan nasiha da aka yi masa to alhamdulillah wannan shine abin da ake bukata wa illa falyatasaffal Da dama me ake bukata ana bukata idan shugaba an masa nasiha ya amshi wannan wannan nasiha ya aiki da shi to idan mutum ya ga yayi ma shugaba nasiha sai ga cewa shugaba alhamdulillah ya amshi wannan nasiha shugaba ya jawu ya mika wuya to dama wannan shine abin da ake bukata illa idan kuwa ya zama shugaba bai mika wuya ba bai amshi wannan nasiha ba bai jawu ba bal ya tsabbat fil amr to kafin ya dauki wani mataki ya tsaya ya tabbatar da al'amarin da kyau ya tsaya ya yi bincike sosai wala ya tahaqqaqa min huquqil kuma ya tabbatar da ainihin aukuwan kuskure ga shugaba zai iya yiwuwa abin da kai ka hararo kana ganin kamar kuskure ne kai ba shugaba nasiha kila shugaba baya kallon wannan abin a matsayin kuskure kai kila ma shugaba shi ke da gaskiya a wannan matsala ɗin. to kai din nan kafin ka ainihin eh, zartar da wani hukunci kan wannan shugaba Lallai ka yi bincike ka tabbatar da cewa fa lallai wannan abin da shugaba ya aikata fa kuskure ne ba wai abin da ya dace da shari'a ba ne don da yawa wato mutum yakan hango wani abu daga nesa sai ce shugaba ya yi kuskure alhali kuwa abin da shugaba ya aikata a wannan lokaci shine ainihin maslaha saka ba a gaggawan zartar da hukunci ga irin wannan abun duk sanda kaga kayin nasiha ga shugaba kaga bai amsa ba to ka tsaya ka sake tunani wannan abin da na mai nasiha a gare shi shin haramun ne shugaban ya aikata shin kuskure ne ko kuma ni ne na yi kuskure wajen fahimta an gane wannan ko na'am na'am min hukumin kadai min wa a alai eh wato mutum ya tabbatar daga ainihin aukuwan kuskure gare shi da kuma nacewan shugaban cewa shugaban ya yi kuskure an mai nasiha amma ya nace akan haka sannan sai ya kai karan shi tunda ya ga yamma ma shugaban da siya bai amsa ba kuma ya tabbatar abin kuskure ne to ya kai karan wannan shugaba zuwa ga wanda yake sama da shi ina fatan gane wannan idan kansila ne to akwai ciyaman in wannan shugaba kansila ne kaga ka bai nasiha bai gyara ba kuma ka tabbatar kuskure ne to ka kai karan zuwa ga ciyaman idan ciyaman ne ka mai nasiha bai gyara ba ka kai karan shi zuwa ga gwamna idan gwamna ne ka mai nasiha bai gyara ba ka kai karan zuwa ga shugaban kasa an gano wannan ai ka kai karan shi zuwa ga wanda yake sama da shi a wajen mukami na'am na'am izara au in kana fi zalika maslaha ko hmm. in ya kasance a cikin wannan akwai maslaha wa izalatul lizzul da kuma gusar da zalunci in ya zamanto in ka kai kara zuwa ga na sama wannan kai kara zuwa ga na sama akwai maslaha sannan kai ƙara zuwa ga nasaban akwai ainihin gusar da zalunci to masha Allahu ka yi iya ka wajen kai karan nan domin a samu wannan maslaha kuma a gusar da wannan zalunci din kama kana salafu salih yashkuna wulatahum ila man fawqahum kamar yanda magabatan mu na ƙorai salafu salih suna kai ƙaran gwamnonin zuwa ga wanda yake sama da su zuwa ga ainihin shugaban ƙasa ga baki ɗaya amirul mu'minin ra'awun qad salaku ma la yanbaghi an yaslu idan sun ga shugabannin salaku ma la yanbaghi ma la yanbaghi an yaslu eh sun shiga abinda bai kamata su shiga ba an gane in yaga ainihin sun shiga abinda bai dace ba to zai iya kai kara zuwa ga na sama da shi hadha ma narahu wajiban ala raiyya min huquqi ru'atihi wannan shine abin da muke gani wajibi ga ainihin talakawa daga haƙoƙin ainihin shugabanninsu da masu mulki an gane wannan ko wannan shine abin da yake wajibi amma abin da mutane suke yanzu ba idan ya zama to shugabanni sun aikata wani abu wanda zahirin shi zalunci ne ko kuma shugabanni sun aikata wani abu wanda zahirin shi kuskure ne to ya zama to kila an musu nasiha kila ba a yi musu ba to sai a samu wasu su yi kira zuwa ga zanga-zanga su ce a fito a yi zanga-zanga domin a yi zanga-zanga shine mafita shine hanya na neman haƙƙi saboda a karɓi haƙƙi daga wajen shugabanni misali saboda haka a shin zanga-zanga ɗin nan da ake yi yana daga cikin hanya na kawo gyara yana daga cikin hanya na gusar da zalunci na shugabanni ko shi ma kanshi zanga-zangar zalunci ne shi kanshi zanga-zanga zalunci ne a mahanga na musulunci an gane babu inda musulunci ya halatta zanga-zanga a nan in mun ce zanga-zanga ko zanga-zanga na lumana da wuce kira zanga-zanga na lumana to a musulunci babu wata zanga-zanga ta lumana zanga-zanga gabaki ɗaya bai halatta ba idan shugaba ya yi kuskure a samu su dattawan malamai masu hankali masu hikima a gaya musu kurakuran wa'annan shugabanni su kuma wa'annan dattawan malamai su yi amfani da hikimomi su samu shugabannin nan a ɓoye su nuna ma shugabannin kurakuransu cewa ga irin kuskure ka za, kuskure ka za ka gyara domin wannan ne zai sanya talakawa su soka wannan ne zai sanya mulkinka ya zamanto alkhairi ga al'umma da sauransu to shugaban nan idan ya fahimci cewa wa'annan malamai suna nufinsa da alkhairi ne wa'annan malamai ba suna neman mulkinsa ba ne to insha Allah zai saurare su kuma insha Allah zai yi aiki da abin da malaman suka faɗa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce a cewa duk mutumin da ya ga kuskure ga shugabansa fala yubdihi alaniya walakin ya akuzu bi yadihi wa an gano wannan ko duk mutumin da ya kuskure ga shugabansa kada ya bayyanar da kuskuren a fili ya kama ainihin hannun shugaban ya kadaita da shi ya nuna masa kurakuransa cikin hikima fa in qabila minhu fa zaka idan shi wannan shugaba ya amshi wannan nasiha haka ake so wa illa in bai karba ba kana kar addallazi kana alai shi wannan malamin to ya kasance ya isar da sakon da ke kansa wannan shine hanyar kawo gyara a mahanga na sunna ina fatan gane amma kuma hanyar kawo gyara a mahanga na demokradiyya zalunci ne tunda asalin demokradiyya shi kanshi zalunci ne an gane wannan ko to saboda haka demokradiyya kanshi zalunci ne me yasa demokradiyya ya zama zalunci demokradiyya yana bayar da yanci ga wanda bai cancanta a bashi yanci ba demokradiyya yana ba da yanci ga bokaye su yi bokanci yana bayar da yanci ga matsafa su yi tsafi yana bayar da yanci ga 'yan luwaɗi su yi luwaɗi yana bayar da yanci ga masu auren jinsi su yi auren jinsi yana bayar da yanci ga mazinata su yi zina sannan kuma yana kange wasu abubuwa wanda suke shari'a sun yarda da su saboda haka tsarin demokradiyya ba tsari bane mai kyau ba tsari bane na musulunci tsari ne na jahiliya tsari ne na zalunci tsari ne na danniya tsari ne na ainihin tagut saboda haka zanga-zanga an samo shi ne daga tsari na demokradiyya saka zanga-zanga a mahanga na musulunci bai halatta ba to wasu malamai sukan yi hudubobi ce to ai zanga-zanga abin da ya sa muke zanga-zanga a nan wajen saboda su gwamnati da kansu sun yadda a yi musu zanga-zanga a cikin dokokin Najeriya an yadda talakawa idan hukuma suka zalunce su ko suka yi musu ba daidai ba an yadda su daga kwali su yi zanga-zanga amma wai wannan zanga-zanga ya zama zanga-zanga na lumana to irin malaman da suke irin wannan hudu ba da masu ra'ayi irin wannan tambayar da za mu yi musu wani zanga-zanga ne na lumana ya za mu yi mu gane zanga-zangar lumana shin za mu tace masu zanga-zangar ne ya zamanto a samu malamai masu natsuwa a samu ɗaliban ilimi a samu dattawa a tattace kafin a yi zanga-zangar ko kuma za a bari ne 'yan luwaɗi 'yan maɗigo mashaya giya 'yan yahu eh? da kuma azzalumai barayi da 'yan fashi da 'yan kidnappers su za su fito su yi wannan zanga-zangan idan ka ce a'a ai dattawa za su fito su yi zanga zanga to yaya za a yi a samar da wa'annan dattawa yaya za a yi a samar da mutanen kirki masu zanga-zanga ɗin domin mu a sanin mu in za a yi zanga-zanga ba a warewa masu zanga-zangan gabaki ɗaya za ga wasu mashaya da ganin wani kasa ɗan iska ne shi da ganin wani ka san ba mutumin kirki bane dan shaye-shaye ne wani ana zanga-zangan ma ga kwalban giya a hannunsa ana zanga-zangan wani ga ainihin ainihin ko kayan maye a hannunsa wasu wasu rike makamai wasu gashi sun yi wani irin shiga wanda da ganin ka san ba mutanen kirki bane ba masu nutsuwa bane misali to ga mata nan matan nan sun yi mummunan shiga kai wasu matan ma sukan fito tsirara haihuwar uwarsu wasu suna yin zanga-zanga to irin wannan zanga-zanga a kaddara ma musulunci ya yarda da zanga-zangar lumana ballantana bai yarda da shi ba shin haka ake zanga-zangar lumana a fitar tsirara haka ake zanga-zangar lumana ana shaye-shayen giya shin ana so Allah ta'ala ya taimaka mu wannan zanga-zanga in har da a ce zanga-zanga ya halatta faka abin da muke faɗakarwa a nan wajen mutane su fahimci babu wani zanga-zanga mai kyau ah to ai wasu malamai sun yi hudubobi sun nuna cewa ai masu cewa ba zanga-zangar lumana ba su waye ba ne ai kaza kaza ai malaman saudiya ne ko abin da ya kama da wannan to wa'annan nasihohi wa'annan abin da suka faɗa su masu wannan hudu ba ai yanzu sun gani a su ko shin zanga-zanga da aka ce na lumana wanda aka ce gwamnati kar ta hana shin ya rikide ko bai rikide ba an ce masa lalumana ga zanga-zangar lumana nan an buge da ainihin kashe-kashe an kashe wasu mutane ga zanga-zangar lumana nan an buge da ainihin kona shagunan mutane da kuma kwasan ainihin ganima ga zanga-zangar lumana nan an koma ana fasa ainihin lalitan gwamnati ana fasa ainihin rumbun gwamnati ana kwasan dukiya ana kona bankuna ana ƙwacewa mutane menene wayoyi ce duk wannan gaba ɗaya zanga-zangar lumana ne saboda haka malaman salafiya Allah ya ba su basira su tun kafin fitina ta faru sukan hararo shi an gane saboda ilimin da Allah ya ba su akan wani al'amari ina ba ta gane al Allah ya masa rahama yana cewa innal fitna iza aqbalat arafaha kullu alim wa iza adbarat arafaha kullu jahil lallai fitina idan ta fuskanto to kowane malami dukan malamai suna fahimtar wannan fitina ne suna gano ta amma fitina idan ya juya sai jahili ya gane cewa fitina ne abin nufi a nan wajen wato idan wani abu ya kunno kai wanda zai iya rikidewa ya koma fitina nan gaba malaman salafiya suna gaggawan gano shi sai su fito kafafen yada labaru su fito a jaridu su yi rubuce-rubuce su nuna wa mutane cewa fa lalle wannan abin haɗari ne ba. lalle wannan abin ya saba wa musulunci kaga wannan zanga-zanga da malamai suka yi ta hudubobi suna goyon bayansa to malaman salafiya tun kafin a yi zanga-zangan suka ce babu wani zanga-zangan lumana in har aka yadda aka yi wannan zanga-zanga to wannan zanga-zanga zai rikide ya koma zanga-zanga na tashin hankali zanga-zanga na barna zanga-zanga na zubar da jini to kaga shin maganar malaman salafiyan ya tabbata ko bai tabbata ba to wannan shine abinda alhassan albasari ya faɗa lalle fitina in ta fuskanto kowane malami yana gano wannan fitina ce idan fitina kuma ya juya baya sai jahili ya gano yanzu kaga ai fitina yanzu ya riga ya juya baya fitina ya riga ya faru sai mutane su ce af ashe da gaske ne cewa abinda 'yan salafiya suka faɗa gaskiya ne ina fatan gane wannan to zan kawo mana misali don ku ga irin yadda malaman salafiya suke da tasiri a cikin mujtama wanda in ba malaman salafiya a cikin mujtama to lalle wannan taron jama'a sun yi hasara kuma sun taɓe. idan muka duba tarihi na ainihin ƙaruna lokacin da ƙaruna ya kangare wa annabi Musa lokacin da ƙaruna ya koma yana faɗa da ainihin addinin da kuma da'awan annabi Musa alaihi salam bayan da yana ɗalibta ga annabi Musa ƙaruna Allah ya ba shi dukiya ya ba shi taska wanda wannan taska wato makullan taskan kawai masu rike ainihin makullan kawai karta ne manya-manya an ce karta ne wajen kara mutane tara ko fiye da haka suke iya rike makullansa saboda yawan dukiyan ainihin ƙaruna Allah yana cewa cikin alƙur'ani inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil Kuwa. lalle ƙaruna ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa da yana daga cikin ɗaliban annabi Musa daga baya sai yayi zalunci gare su yayi tawaye ga annabi Musa Shi ne Allah ta'ala ke cewa wa atainahu min al-kunuz mun ba mun ba karuna wani irin taska hmm. ma inna mafatihahu wanda yake mabudan taskan kawai latanu bil uzba suna yin nauyi ga ainihin taron jama'a ulil quwwa ulil quwwa ma abuta karfi latanu bil uzba me ulil quwwa suna yin nauyi ga ainihin jama'a ma abuta ma abuta karfi an gano wannan ko wato kartai majiya karfi wa'annan makullai suna musu nauyi iz qala lahu iz qala lahu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin sai mutanansa manyan malamai suka ce masa kada ka yi alfahari kada ka dinga farin ciki kana jiji da kanka don wannan dukiya da Allah ya baka lalle Allah baya son masu alfahari an gano wannan wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka min duniya duniya. kada ka manta da rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kaman yanda Allah ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard kada ka nemi barna a doron kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah baya son masu barna malamai suka yi tai masa nasiha suka yi tai masa nasiha an gane shi daga baya me yace cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai an bani wannan dukiya ne akan ilimin da nake da shi na cancanta ne ilimina na ne bani wannan dukiya to shin gama garin mutane ya suka yi gama garin mutane da suka ga ainihin karuna ga irin wannan dukiya din me suka yi dan ka rude sai kowanne daga cikinsu yana sha'awa Allah ya bashi irin dukiyan da ya ba karuna an gane wannan me suke cewa ya laita lana mislu ma utiya qarun innahu lazu hazin azim da ma a ce za mu samu misalin abin da aka ba ƙaruna lalle shi ma'abocin rabo ne mai girma an gani? kaga sai suka ce ƙaruna ma'abocin rabo ne mai girma ba ce manya-manyan malamai da mutanen kirki ma'abota rabo ba ne mai girma sai suka ce ƙaruna ya samu babban rabo da ma su zama kamar ƙaruna an gani? to nan wajen malaman salafiya na wannan zamanin mai suka ce musu qala allazina utul ilm wailakum thawabul lahi khairul liman amana wa amila saliha sai wa'annan wanda Allah ya ba su ilimi suka kai can ku kar ku yi sha'awan dukiyar karuna ladan Allah shi ya fi alkhairi ga wanda ya yi imani kuma ya aiki mai kyau an gano wani ko kar yi sha'awan dukiyar karuna ku samu nemi ladan a wajen Allah ku haƙura da talaucinku. shi ya fi alkhairi ga wanda ya imani da kuma kuma ya aiki mai kyau amma ba a ba ba kowa wannan sai wanda suka yi haƙuri shin daga baya za ga wasu ce wa'annan malamai sun cika kaza kawai komai sai su ce haramun kaza kaza kaza da sauransu amma daga baya mutanen sun yi nadama ko ba su yi ba sun yi nadama daga baya sun zo sun yi nadama akan ainihin ashe dama abin da muka faɗa din nan na cewa Allah ya ba mu abin da ya ba karuna ashe mun yi kuskure to kazalika matsayin ainihin zanga-zanga wasu malamai sun hau kan mumbari sun ce akwai zanga-zanga na lumana har sun danganta duk wanda ya ce zanga-zanga na lumana ba shi da kyau sun ce ba gidaje ne to yanzu wane ne ba gidaje da mutumin da ya yi fatawa kuma fatawan tashi ta tabbata yadda ya faɗa da mutumin da kuma yake ganin ya waye shi dan boko ne sai kuma ya san fiqhul waqi sai kuma daga bayan sai ya saki fatawa sai ah, wato fatawan da ya faɗa sai ya zamanto abin ya murɗe shin wane ne ya fi cancanta ya zamanto ba gidaji kaga shi wa ya fi cancanta ya zama dan boko wa ya fi cancanta ya zama wayayye ina fatan gane wannan yanzu dai wannan zanga-zanga wanda aka ce zanga-zangar lumana ne duniya ta ce zanga-zangar lumana ne har ma majalisar ɗinkin duniya da kuma yan neman yancin bil'adama da sauransu yan human rights activists da sauransu sun ce gwamnati ta bar kowa ya yi zanga-zanga zanga-zanga ne na lumana sannan malamai masu goyon bayansu masu ra'ayin ana iya bin irin wannan zanga-zanga wanda ya saba ma shari'a su ma sun goyi bayansu zanga-zangar lumana ne sun ce zanga-zangan da ba shi da kyau shine zanga-zanga wanda ba na lumana ba mu kuma yan salafiya muka ce duk wani zanga-zanga ba shi da kyau saboda saboda hangen nesa malaman salafiya suka ce ah ai mutanen da suke zanga-zangan shin ka tabbatar zuciyarsu akwai lumana masu zanga-zangan shin ka tabbatar akwai alkhairi a cikin zuciyarsu shin ka tabbatar dukkan gaba ɗaya mutanen kirki ne to daga baya lokacin da aka fara zanga-zangan Wa'inda suka fito tsakani da Allah mutanen kirki ne mafi yawan wa'inda suka fito mutane ne wanda da ganin su kaga mutane wasu 'yan kwaya ne wasu daga cikinsu 'yan luwaɗi ne wasu daga cikinsu mazinata ne 'Yan kaɗan ne daga cikinsu mutanen kirki ina ba gane wannan a cikin wannan zanga-zanga an haifar da barna mai yawa daga cikin barnan da aka haifar an zubar da jini kamar yadda muka faɗa an kashe jinin mutane jinin jama'an gari da jami'an tsaro wannan ya zama na lumana ke nago zanga-zangar lumana shine ake kashe mutanen gari da jami'an tsaro sannan an yi wa wasan kayan gwamnati da na al'umma dama wani dama yana bakin ciki ka samu arziki wani na bakin ciki tana samun ci gaba a cikin kasuwancinka in an yi wannan zanga-zanga sai yi amfani da wannan dama ya je fasa maka shago ya yi wawasan dukiyanka domin ka talauce yadda shi ma ya talauce ina fatan gano wannan to a cikin wannan zanga-zanga an yi wasan kayan gwamnati da na al'umma sannan wannan zanga-zanga ya kusa ya koma rikicin kabilanci ko na addini a wasu wurare haka ne ko ba haka ba akwai wasu wurare wanda da ba dan Allah ya taimaka ba da ya koma rikicin kabilanci akwai garuruwan da suka zo suka kona dukiyoyin wasu kabila suka lalata musu al'amura an gani to me kuke tunani da wayannan su ma sun rama sun ɗauki mataki aka ya kusa ya koma rikicin ƙabila ƙabilanci ko na addini a wasu wurare sannan kuma an ƙona wuraren ibada a wasu wurare sannan an nemi shugaban ƙasa ya sauka kaga zanga-zanga ya tashi daga na lumana zuwa ga tashin hankali ana neman shugaban ƙasa ya sauka daga kan mulki kaga daga nan wajen za a ɗauki makami a fara yaƙi cewa lallai zai shugaban ƙasa ya sauka musamman in ya zama to makiya Allah Yahudawa daga waje suka shigo da makamai a sace suka ba 'yan zanga-zanga shi kenan sai ƙasa ya rikici sannan kuma daga cikin banna ta zanga-zanga gashi nan an sanya dokan ta ɓaci inda inda a cikin wannan doka wane ne yake wahala an sanya dokar ta ɓaci an hana mu fitowa talaka wanda bature ke kira from hand to mouth mutumin da yake kullum sai ya nemi abin da zai ci an sa mai dokar ta ɓaci ba shiga ba fita kowa ya zauna a gidan shi shin wannan maslaha ne ga talaka ko kuma ainihin barna yanzu talaka ya zauna a gida ba shi da sana'an da zai yi duk wannan gaba ɗaya ya zama zanga-zanga na maslaha an gano wannan ko to shin abin da suka aikata talakawa na ainihin sace abinci da sunan ai abincinsu ne shin wannan wawasan da suka yi shin ya dace da shari'a musulunci bai dace da shari'ar musulunci ba to bayan ma sun yi wawasan dukiyan gwamnati sun koma suna wawasan dukiyan jama'a kuma kaga wannan ya nuna mana abin da nake faɗa cewa ba za ka iya sanin wani abu na lumana ba mutane in suka fito kawai sun fito sai abin da ya faru domin su mutane kowa da irin manufarsa wani yana da kyakkyawan manufa wani kuma yana da boyayyen manufa wani dama yana kin gwamnatin yana neman gwamnatin da sharri to za a iya amfani da irin wannan zanga-zanga sai a yi kaza to ai na ji da yawa daga cikin gwamnoni suna cewa sun fahimci wannan zanga-zanga akwai manufa a kanta tunda akwai manufa a kanta lallai sun hana wannan zanga-zangar to kaga ashe kenan su ma sun hararo ana so a yi amfani da wannan zanga-zanga ne domin a cimma wani buri ina ba gane da can sun bar masu zanga zanga amma kuma daga baya sai suka sanya dokan ta baci kuma suka hana wannan zanga-zanga din. to kaga wannan shi ke nuna mana abubuwan da malamai suka faɗa a ringa ba shi tunani malamai wallahi sun fi kowa wayewa duk bokonka ka wallahi malami ya fi ka wayewa saboda malami ya karanto ne daga maganan Allah ya karanto daga maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ya istinbadi kai kuma ka karanto ne daga maganar Adam ah, abin nan da maganar Abraham Lincoln daga maganar Kalmar da abin da ya kama da wannan a gani babu yanda za a yi abin da ya fito daga Allah subhanahu wataala yayi daidai da abin da ya fito daga daga wajen kafiri kazami misali saboda haka wajibi ne a gare mu mu dauki zina kada mu ƙara yarda duk wanda ya kira mu zuwa ga zanga-zanga ya ce mu zo mu yi zanga-zanga in ka dube shi da kyau za ga mai kira zuwa ga zanga-zanga in ma ya zamanto ba shi da arziki a Najeriya yana da arziki a wasu ƙasashe ko da ta ɓaci ko da ta tarwatse shi ba shi da hasara wani kuma ba shi da komai yana neman a yi zanga-zanga ne kwashi na mutane kamar yadda gashi yanzu mun gani na batan gane wannan kuma wannan ya ƙara karantar da mu wannan zanga-zanga shugabanninmu da muke zagi mu din nan ɗabi'anmu ba wai yafi nasu bane da mu da su duk abu ɗaya ne duk kanwon-kanwon ja ce eh an gano wannan yadda ake cewa ƙaramin azalimi da babban azalimi dukkanmu gaba ɗaya ɗabi'anmu ɗaya ne da mu za mu rike dai mu koma shugabannin da abin da muke zagin shugabannin akai kila ma namu zai fi haɗari saboda ba shugabancin muke yi ba amma gashi muna ta kashe mutane gashi muna kwace dukiyoyinsu gashi muna fasa shaguna gashi muna fasa banki me ya haɗa zanga-zanga da banki me ya haɗa zanga-zanga da dukiyar mutane ashe inda da gaske muke zanga-zanga muke ba za mu taɓa kowa ba ba za mu taɓa rayuka ba ba za mu taɓa dukiya ba ba za mu yi ɓarna ba ba za mu yi ƙone-ƙone ba to amma saboda rashin hankali sai gashi da mu da muke da awan wai muna neman mu kwato yancin yan Najeriya sai gashi muna lalata ƙasar da hannayenmu kamar yadda Allah ke cewa yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin saboda haka mu ji tsoron Allah wannan ƙasa Najeriya ƙasanmu mu ce idan ta gyaru dukan gaba ɗaya zamu karu da ita idan ko ta ɓaci dukan mu gaba ɗaya zamu cutu Saka duk wasu shawarwari wanda wasu mutanen banza suke bayarwa domin a kawo cikas ga wannan ƙasa tamu to kada mu saurare shi ya zamanto duk abin da muke fata ga al'ummarmu abin da zai kawo alkhairi ga al'ummarmu duk abin da zai kawo zubar da jini a cikin wannan al'umma mai tsir da shi zubar da jini wanda babu gaire ba dalili duk abin da zai kawo kwace dukiyoyin mutane abin da zai kawo kaza zai kawo barna a doron ƙasa ya kamata mu yi hankali da shi wa'annan mutane da suke kiran mu zuwa zanga-zanga su ne suke cewa a baiwa masu luwaɗi yanci mm. su ne suke cewa a baiwa masu auren jinsi yanci su ne masu cewa yarinya in ta kai shekara goma sha takwas a ba ta dama ta sarrafa al'auranta yadda ta ga dama to irin wayannan mutane shin masu hankali ne ko masu raunin hankali to mutanen da suke da irin wannan hankali su za su ba mu shawara yadda za mu gudanar da ƙasarmu ba su ba ne kuma jama'a abin da zai baku mamaki wayannan mutane sun ce kada gwamnati ta kuskura ta taba masu zanga-zanga domin zanga-zangar lumana suke yi su aka ba ruwan gwamnati da su to an kyale su hmm. da suka fara yin banna suna kona dukiyoyi shin wayannan mutane sun yi tir da su wayannan mutane sun ce ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kansu kaga ya kamata wayannan yan human rights din su yi sauri su fito su yi kirga abin da 'yan zanga-zanga ke yi ga 'yan zanga-zanga na kwasan ganima ga 'yan zanga-zanga na sun buge da faɗan ƙabilanci sun buge da ƙona wuraren ibada sun buge da kai hari ga wasu mutane amma 'yan human rights sun yi shuru ba su ce komai ba shin wannan human rights ɗin, right ɗin wa ake nema wasu bangare ne ake neman rights ɗin su banda wasu wayannan da aka kona musu dukiya ba a nema kwato musu yancin wayannan da aka kashe musu yan uwa ba a kwato musu 'yancinsu. wayannan da kona musu masallatai ba kwace musu yan ba kwace musu yancin su kaga irin wayan abuwa ya kamata mu lura wayannan mutane mabarnata ne su ne mutanen da Allah ta'ala ke cewa cikin alqur'ani wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun idan an ce musu kada ku yi barna a doron kasa sai ce wallahi ba barna muke yi ba muna kokari ne mu kawo sulhu muna so mu kawo gyara ne a doron kasa shin tambayin da nake muku shin wannan abin da suka yi gyara ne ko barna shin wannan zanga-zanga ya haifar da alkhairi ko shari shari ya haifar babu wani alkhairi da ya haifar misali idan ma ka hango wani alkhairi to bai wuce alkhairin mai haƙar rijiya irin ci gaban mai haƙar rijiya ina fatan gane to so daga babu wani alkhairi da ke tattare da wannan face shari a cikin wannan abu saboda haka muna kira zuwa ga al'umma a ji tsoron Allah a daina goyon bayan irin waɗannan mutane masu kira zuwa ga yin tawaye ga hukuma masu kira zuwa ga zanga-zanga babu zanga-zangar lumana zanga-zanga amma gani suna haramun ne shi wannan shine fatawan malaman duniya gaba ɗaya wa'inda aka san su da ilimi Irinsu Ibn ibnu bas ibnu Nasiru nasiruddin albani fauzan abdul musil abadul badal jabiri amur bin yahaya an-najmi eh, da ire irensu da irinsu Sheik sheikh hadi al irinsu irin rabi bin hadi al da malaman salafiya da yawa babu wani malamin salafiya malaman sunna babu wani malami da ya sabani akan wannan matsala masu sabani kan wannan matsala wato sabani da tsakanin yan salafiya da yan sururiya yan salafiya da ikhwanul muslimin in ka ji wani ya ce akwai zanga-zanga na lumana in ma ya zamanto ɗan ikhwanul muslimin ko ya zamanto sururi ko ya zamanto daga cikin ahlus sunna wanda yana da kyakkyawan manufa shi a iya nashi fahimta ya ɗauka abu ne mai kyau alhali kuma karatun shi ne bai kai ba ko iyaz billah in insha Allah za mu tsaya a nan wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu daidai ne malamai a da zara yi su daidai ne suka shiru a irin wannan abu ba idan banna ya zo bayan ƙasa baya halitta malamai su shiru dan Allah ta'ala na cewa lu'ina ladina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la hauna an munkarin falu ashe da zaran an ga munkari sai aka yi shiru to Allah ya tsine ma wanda ya ga wannan munkari ya shiru bai yi magana ba an gani sai dai idan kaga cewa in ka magana wannan munkari zai rike dai kuma munkarin da ya fi shi an gani to a nan wajen shine ne ke halatta mutum ya shiru na'am wa alaikum salam kan wannan fasa kayan gwamnatin da aka yi na'am shi mutum bai ce ba eh amma dai yana unguwan da aka yi abin eh sai cikin waɗanda suka yi abin suna dawowa sai bi ɗaya ƙwaci ɗaya daga cikin abin wannan abin zai iya ci ko ya ba ma iyalinsa ko kuma dai wani abu ya amfani da tambayar da ɗan uwa ke yi shi wani bawan Allah kila wala Allah yana unguwan da aka yi wannan fashe-fashe na duk aka fasa shagunan gwamnati aka ɗibo ainihin abinci da sauransu abincin covid-19 mm. kamar da ake cewa to da aka ɗibo wannan abincin wato shi wannan bawan Allah yana wannan unguwa ɗin bai je wannan wajen ba amma sai ga wasu mutane sun ɗibo wannan buhuna na abinci sai bisu ya kwace shin zai iya ciyar da iyalansa amsa ne a nan wajen baya halatta ya ciyar da iyalansa shi ma yadda suke azzalumai shi ma azzalumi ne idan barawo ya yi sata kai ma ka zo ka sace mai abin da ya sace duka ku ya sunan ku barayi an gano wannan duka ku barayi ne in wani ɗan fashi ya yi fashi sai kai ma ka zo kai masa fashi ka zo kai amfani da wannan abin da kai masa fashi dukkan ku ko biyu duk yan fashi ne ku gaba Ko kowanne yana da laifin fashi wa iyaz billah wa alaikum salam da eh kuma abin da muke kira masu hudu ba cewa akwai zanga-zangar lumana ya kamata su dinga taimakawa suna jagorancin wannan zanga-zangar limanin sai ga sun sun yi hudu ba sun caza mutane amma su su koma su yi bacci in ka ce akwai zanga-zangar lumana to malamai suka fi cancanta su jagoranci zanga-zangar lumana in akwai shi shi malamin da ya hudu ba kawai ya ɗauki kwali ya kabbara a bishi zanga-zangar lumana hmm. wannan shi ne abin da muke kira ga malaman da suke cewa akwai zanga-zangar lumana an gane to kaga amma matsayi ga wayannan malamai su dai sun sun ah, sun kware wajen motsar da mutane daga nan kuma sai su je su kwanta suna shan AC wa iyaz billah wa alaikum salam wasu kuma suna cewa da ita demokradiyya daman ba ta daga cikin musulunci eh to malaman da suke cewa yarda a zanga-zanga ba to ai ita ma din ai ba ba ne me yasa suke son zanga bai yarda me yasa suke cewa zanga-zanga ai malamai na salafiya na duniya gaba ɗaya sun tabbatar da demokradiyya ba tsarin Allah bane bai halatta ba an gane in kaga wani yana yin siyasa shi yasa wa kanshi amma ga ka'ida ga yadda demokradiyya take nan tsarin demokradiyya ta ce duk addinai gaba ɗaya duk ƙarfinsu ɗaya a wajenta ba bambancin addini sannan da ɗan luwaɗi da mutumin kirki duk matsayinsu ɗaya ɗan luwaɗi na iya zama shugaban ƙasa kamar yadda mutumin kirki na iya zama shugaban ƙasa mai auren jinsi na iya zama shugaban ƙasa yana iya karɓar duk wani mukami kamar yadda kowa ke yi shi ma mutumin kirki ne a cikin wannan mujtama ɗin da sauransu haka nan sannan su suna halarta gidajen giya suna halarta bokanci suna halarta cin riba haka duk wannan musulunci ya hana so laka dole ne a fito a ce tsarin demokradiyya turawa ne suka lizimta ma al'umma birta al'ummar najeriya ko jahili ka same zai ce ai wannan tsari ba tsarin allah ba ne ko jahili ya san ba tsarin allah ba ne shi demokradiyya na ba ta gane hatta masu yin siyasan mafi yawan masu siyasan najeriya ba wai sun halatta tsarin demokradiyya ba ne sun shiga tsarin demokradiyya don su kwashi ainihin ganima a cewarsu za galiban 'yan siyasa sun mai da ainihin siyasa ne ya zama hanya na samun kuɗi shi za ka ji ganin da yawa daga cikin 'yan siyasa in suna yi suna ba da kuɗi don su mallake ka mutum ne fa zai mallake ka ya ɗora ma kanshi nauyi amma fa sai ya biya ko ba ka bane a tsarin dimokuraɗiyya sai ya je ya yi kamfen ya kashe kuɗi sa'annan ka yadda ya mallake ka ka ga nan wajen in ya hau kan mulki dole ya fanshi sun ɗauki dimokuraɗiyya ya zama kamar business center ne amma sun san tsarin demokradiyya ya saba tsarin musulunci ina ba ta gano wannan shi kuma abin da ya shafi zanga-zanga an samo shi ne daga tsarin demokradiyya saboda haka musulunci baya goyon bayan zanga-zanga kamar yadda na faɗa na lumana ko wanda ba na lumana ba eh wa alaikum salam eh, wayanda suke halatta wannan abin kai tsaye na'am ba zanga-zangan ba kaman kayan abincin nan da aka ɗauko. Eh. Sai ce ai dama asali na talaka ne aka bayar a raba. Eh. To kuma ba a bayar ba. Kenan musulunci ya yarda da rashin tsari kenan. Ko na talaka ne sai a samu talakawa su fasa shago su sai abin nan. Ai musulunci ya yarda da tsari musulunci kuma ya yarda da shugabanci. Idan shugaba ya kwace abinka dama an ce ka je kwato ne da ƙarfi? Eh? Mai hadisi ya faɗa hadisin musulun game da shugaba cewa ka yi haƙuri ga shugaba wa inda raba wa ka Malar. ko da shugaba ya buge ka a bayan ka ya kwace ma dukiya ka yi haƙuri ba a ce in shugaba ya kwace ma dukiya ka je ka yi amfani da ƙarfin tuwo sai ka kwato dukiyanka ba an gano wannan idan shugaba ya zalunce ka ka yi haƙuri ka gaya wa Allah zaluncin da shugaba ya ma Allah ta'ala zai kwato maka haƙƙinka babu wanda ya ce ka je ka yi amfani da ƙarfi domin wajen yin amfani da ƙarfi za ka iya karɓowa wani shi ma ya amfani da ƙarfi ya kwace daga baya yaƙi ya kaure tsakanin hatta su masu ɗiban abincin nan gaba yaƙi ya kaure daga baya dai waye masu raba faɗan su dai gwamnatin nan da aka yi wa tawaye su za su raba faɗan kuma dai yanzu an ƙyale talakawa da wannan abinci aka ce a ƙyale su fasa shagon su da kansu to talakawa sun fasa shagon yana iya yiwa faɗa ya kaure kaga ana ta saran juna to anan wajen wane ne zai raba faɗan kaga dole gwamnati ne saboda musulunci bai yadda duk ko da haƙƙinka ne gwamnati ta riƙe babu wanda ya ce ka zo ka yi amfani da ƙarfi ka zo ka ce za ka kwace wannan dukiya yin haka din rashin tsari ne kuma rashin fahimtar addini ne duk wanda ya bada wannan fatawa haƙiƙa bai fahimci addini ba gaskiya ina ba ta gane wannan suwa kuskure ne wannan fatawa din. wa alaikum To kasancewan kamar da aka ta bayani cewa idan za a ba shugaba shawara ko za mai nasiha ga hanyar da ya kamata a yi na'am sai zama ni ban da hanyar yi mai nasiha din eh. zan iya in shiga gidan rediyo in ce to ya shugaba tunda wannan abin ya jawo an ajiye abinci ya zo ya lalace to ya kamata a daina ajiye abinci a kaza da kaza misali a gidan rediyo ko ko yaya abin ke to ai ai idan ka je gidan rediyo ka watsa kaman yi inkari ne a bayyane ga shugaba na'am yada ainihin magana a gidan rediyo kaman ka gaya wa duniya ne ka gaya wa duniya kuskuren shugaba ba ka masa ba ba wai kai ba shugaba nasiha bane haka nan ka rubuta a jarida ka gaya wa duniya ne haka nan ka watsa a social media ka gaya wa duniya ne in kana so kai wa shugaba nasiha ka mashi nasiha kai da shi in ba za ka iya haduwa da shi ba ka samu wanda ke haduwa da shugaban an gane in kai malami ne ba ka ganin shugaban kasa akwai malamin da ke iya ganin shugaban kasa sai ka samu malamin da ke iya ganin shugaban kasa kace dan Allah za ka ji wani shugaban ƙasa ya ce yi eh, to da Allah ga wata wasiƙa don Allah ka miƙa ma shugaban ƙasa injili kaga wannan malami sai ya ɗauki wannan sako ya miƙa ma shugaban ƙasa ko kuma ka gaya mai da baki don Allah ka gaya ma shugaban ƙasa wannan dukiya na covid-19 da aka ajiye din nan a fito da shi a raba wa mutane misali a nan wanda kaga in malamin nan ya samu haɗuwa da shugaban ƙasa sai ya yi ma shugaban ƙasa nasiha da hikima ya nuna mai muhimmancin a fito da wannan dukiya don a raba wa talakawa to wannan shi ne hanyar da ya kamata a bi ba wai hanyar cin mutunci da kuma ɗaga murya ana ɓatanci ga shugabanni ba wannan yana da gayan haɗari a cikin addinin musulunci wa Ba na subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka ilaik